nan takaddu suke cewa wai wanda ya kawo shawara a mai da karatu na asabar tafsiri shine suke ba da goyon bayan su wayan wayannan takardu wayan su guda biyu a ce ko guda uku wai ranar asabar a mai da shi tafsiri ranar lahadi a mai da shi hadisi ake babu ka na nafsihi wa huwa la ya sai ba da sadaka sai sadakar ta je ta shiga hannun ɗansa ba da ba tare da ya san cewa wannan sadaka hannun ɗansa za ta shiga ba menene hukunci sadaka ta yi ko ko ba ta yi ba akwai bambanci tsakanin sadaka da kyauta mutum ya ba ɗansa kyauta zai ke kuma dawowa ya karba amma in ka ba ɗanka sadaka ba halin ka sake karba dalilin shine wannan hadisi da zamu zo mu karanta abinda Imam Bukhari yace babu ya ta sadaka ala ibnihi wa huwa la yashkuru wai babu in mutum yayi sadaka ya ba ɗansa sadaka ba tare da cewa ya san ɗansa zai samu zai karba sadakan ba sai daga baya ya tabbata cewa ai wanda aka ba sadakan nan ɗansa ne kuma ya tabbata cewa ɗansa ne karbi sadakan shin wannan sadakar ta yi zai samu lada ko ko a'a ba ta yi ba ba zai samu lada ba saboda jiya mun karanta hadisin wanda ya ba fasikai wanda ya ba wannan sadaka barayi wanda ya ba mutunaki wanda ya wanda ya ba mawdaci aka ce tunda aka ce sadaka ta tayi قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل حدثنا أبو الزويرية أن معن بن يزيد رضي الله عنه حدثه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي وختب علي فأنكحني وخاصمت إليه وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا مأن محل الشاهد كيرنا إمام البخاري يتي عن كربو دمانو dan yazid Allah ya kara masa yada ya ce Baya sallallahu alaihi الله صلى الله عليه wa انا وابي وجدي يتي ناي baya da manzon Allah sallallahu alaihi sallama ni da ubana da kakana mana da shi da mahaifinsa da mahaifin mahaifinsa su uku baki daya suka yi baya da manzon Allah sallallahu alaihi sallama. wa kataba alayya fa kahani sai ya neman min ya auren min wa khatamtu ilayhi sai man sai yace sai muka yi musu ni da mahaifina zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa kana abi yazid akhraja ya tasaddaqu biha abinda ya faru shine mahaifina yazi ya kira yan kudaje kuɗi saboda yayi sadaka sai dai masallaci ya ba wanda yake amini ne na wannan masallaci wanda ake zuwa a ba sadaka in ma ba kansa ba in mabukata suka zo ya ba ma'ana shi ne wakili kiran da ake danka sadaka a hannunsa sa'annan in mabukata suka zo daga wannan ya cancanci a bashi sai ya bashi da ubansa ya je ya ɗauki sadakan ya ba wannan a masallaci wakilin da ke raba sadaka sai ma'ali ya ce fajitu fa akhadhuha sai ya zo ya karbi ya karbi sadaka ma'ana sai ya zo sai wakilin ya baki sadaka akan cancanta biyu ma'an bai san uban ya kawo ba wanda ya bayar shi kuma bai san wannan dai zai karba dan wane ba dan wanda ya karba bane sai ya karbi kuɗi sa'i sa'an nan sai ya sake dawo a gida wurin ubangi yace ga abin da ya faru na je na karbi sadaka kaza kaza kaza sai ubangi yace wallahi ma ka arati daga wannan lafazi an tabbatar da cewa ba hadin baki aka yi ba yace na rantsa da Allah ba kai ba irin ka nake a ba ba ba kai nake nake a ba ba ai fa khatamtuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da uban ce ce to ai ba kai nace a ba ba ce to ni kuma na karba ya zama rabona yaya za a yi wanda ya fada wanda ya fada to wa in na za tu fi shay'in farzuhu ila Allah wa rasulihi da shi da uban ko to sai aka je wurin alkali karshe kenan ko an kai kololuwa kenan sai aka je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa khasamtuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai suka je wurin manzon Allah ma'abi yake kaza wannan yake uba yake kaza kai yake kaza faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dama mun ya faɗa cewa duk sa'an da rikici ya zo wurin manzon Allah sai dai samu magani duk sa'an da kuka je da matsala wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rikici ya kare rigima ta kare ba za a samu fitinu ba haka har yau har gobe da za a ce da a ce za mu dinka daukan abubuwan da suke faruwa tsakanin mu mu ce ne manzon Allah ya hukunta ni na bar son zuciyata kai ka bar son zuciyarka wallahi da fitinu sun yi sauki sai manzo Allah yake laka ma nawaita ya yazi kai yazidu ba niyyar sadaka kai ba yace eh ladarka ta tabbata me kuma kake so ba da kake so ba ladarka ta tabbata laka ma nawaita ya yazidu sa'annan kai da wa laka ma akhasta ya ma'nu kai kuma abinda ka karba na ka ka ne kaje kowanne sai da manzo Allah ya raba ya bashi yace kai da uba da kaje ka bayar da niyyar ka samu lada ba dan ka ahadin baki dan kai karba ba bukatar ka ta biya lada ka ta tabbata sa'annan kai kuma ma'adu da kaje ka karba bai ka biya bukatar ka ya ya halaka sallallahu alaihi wa sallam da shi ne karkashin wannan hadisin malamai suka ce don wani abu matsala wacce take ba na rashin kunya ko rashin mutunci ne ne dan abin da ya faru mutum zai iya shi da mahaifinsa mutum ya ce kaza mahaifi ya ce kaza ta ce to nan ne manzon Allah yake da yake ganin gaskiya mahaifinsa ya fada yana ganin a'a shi kuma da yake uban da yake ganin gaskiya yake nufi ko da yake ɗansa ne dan bai zai karba to sai suka je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan suka je wurin manzon Allah hukuncin da manzon Allah ya yi. shine yasa Allah ke wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa in kuntum mu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairu sai Allah madaukin sarki isharar yake zalika za ismul ishara mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada allamu lil budi wal kafu lil khitab zalika ina khabar mubtada khairun shine abin da ya fi alkhairi wa ahsanu ta'wila wa ahsanu shine abin da ya fi alkhairi kuma ya fi kyakkyawan karko ya fi kyakkyawan makoma ya fi alkhairi abin da Allah ya ce shi ya fi alkhairi babu wanda ya ce wannan abin babu alkhairi a ciki sai dai da bi son zuciya ga ko kai ka bi son zuciyarka to gashi nan da muka bi son zuciya kowa ya zo ya shiga halin da ya rasa ya zai kamar ba al'ummar da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma za ka zo basira ta soji har in ba da son zuciya ba sallallahu alaihi wasallam babu sadaka bil yamini babin da ke bayanin yin sadaka da hannun dama fadalar ke cikin a yi sadaka da hannun dama amma abin da imam bukhari yake so ya gwada nan yin ikhlasi a cikin sadaka ta inda za ka ɗauka ka bayar har hannun hagun da ke kusa da hannun dama bai san abin da hannun dama ke yi ba saboda tsananin matsan ikhlasi tsakaninka da Allah kaɗai kai kenan قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني قبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعه يذلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عدل وشاب نشا في عباده الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم dama al'adadu la mafhuma laha a'dad to da yawa ba su da mafhumi haka ce sab'atu sai ta akwai wasu tabi'un kuma da manzo Allah ya fada in mutum zai shiga cikin wannan alheri, sai ya fa ana fada ne sab'atu at da bi sab'a la yamna'u ziyadata ala zalika an karbo daga Abu Hurairah ta Allah ya kara masa yadda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sab'atu mutum bakwai ɗayan mutum bakwai ko kuwa mutane masu kyawawan ɗabi'u ɗaya ɗaya ɗaya iri guda kala bakwai yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu yace wa'annan mutane Allah madaukakin sarki zai saka su a cikin karkashin inuwar Allah ma'ana inuwar al'arshin Allah madaukakin sarki a cikin rana ko a cikin yini da babu wani inuwa da zai rufe mutane sai zillar sai inuwar karkashin al'arshi rannan ranar lafiya kenan saboda rana za ta yi rana zafi zai zafi tsanani zai tsanani ko mutum zai yi gumi ko waye gumi wani gumin zufa ko gumi zai kai a gwiwa wani a cibi wani a wuya wani ya ritse a ciki saboda tsananin tsayuwa kana neman ruwa ka sha babu ne manzon Allah yake kwadaitawa wanda ya kaza Allah zai tayar da shi ruwan alkafara wanda ya kaza Allah zai saka cikin inuwa wanda ya kaza saboda a a wa mutane yin waɗannan al'amurra kyawawan tabi'u waɗannan su ake ce ma shari'ar musulunci shari'ar musulunci na farawa tun daga kalmar tun daga kalma har zuwa hukunce hukunce da ake yi ba wai shari'a musulunci ita ka aike a ce sai an je an kafa kaza sai an kafa shari'a tana cikin shari'a kuma waɗannan abubuwa da kake rainawa su ma shari'ar musulunci ne sai ka iya yin aiki da su sa'annan ka tabbatar da cewa wa'ancan in suka tabbata za ka iya yin aiki da su amma waɗannan da ke hannunka ka raina da su ka yi watsi da su ka gina kulawa da su sai kana sai ka dinka jin cewa akwai wani abin da kai kake so ka je kai to ko an kai wannan matsayin sai ka gaina maka wahala waɗannan abubuwa da aka rena da su a yi aiwatar da su a cikin rayuwa a gani rana ɗaya za ku ga shari'a ta kafu da kanta insha Allah yawma la zilla illa zilluhu ba muna hana cewa masu neman shari'a su a'a su ci gaba da nema Allah ya saka musu na alheri imamun adlun yace ɗayan cikin waɗannan guda bakwai shugaba adili shugabanci kuma in aka ce shugaba daiban ka raina hangen shugabanni sama ko sarakuna ko gwamnoni ko a'a shugabanci na da farawa tun daga shugaban kasa har zuwa mai gida a cikin iyalinsa har zuwa uwar gida a cikin iyalinsa kowanne sai da manzon Allah ya ce kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an to wannan zai zama zikru fard min afrad al kenan bi hukm al yu'akkidu wa la ma'ana kullukum ra'in kowanne a cikin ku makiyayi ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowanne a cikin ku sai Allah ya tsaye da shi babu turjimani tsakaninka da Allah ka kalli dama ba abin da zaka ga sai wutan jahannama ka kalli hagu ba abin da zaka ga sai wutan jahannama manzo Allah ya ce fattakun nara walau bi shakki tamra za a tambaye ka kai kadai zaka bada jawabi duk wanda ka lalabo zai kauce maka ya in ya kai ka ya baro a duniya kai ka ya baro ba abin da zai tsirar da kai sai aikin ka da kai ka da Allah imamun adli shugaba adili wa shabun nasha'a fi ibadatillah da matashi wanda ya rayu a cikin bautar Allah abin da yasa ya kawo ta'abiri da matashi saboda wannan lokaci ne matashi ke jin wahalar bautatawa Allah don ga kuruciya dama ba hausa yake kuruci dangin ga kuruciya na kira ga shaitan na kira titi na kira wurin hira na kira kulab na kira abokanai na kira kawaye na kira yayin da ya zo a shekara duk ba kira duk wa'annan sai ka cije sai ka kauce sai ka kau da kanka sa'annan ka samu ka iya ka bautata wa Allah tsakani da Allah in ba haka ba waɗannan suna janka shekan na janka wannan na janka kada ka taba tsammanin cewa an aka ce shekan shekan na akwai shekan na aljani akwai shekan na dan adam in kana so ka gora ka gani manzon Allah ya tabbatar da cewa shi azumi ana kunkume duk shekanu to ina kuma shekan ke faruwa shekanu na dan adam wani su malamai suka ce shaidanun da ake daure su cikin azumi shine shaidan na aljani na mutane fa in ka ce ka ga masallaci ya shigo tare da kai in kai istiaza yayi in kai dai ya bi kuma sai ya ɓasa da kai sai ya halakar da kai ce sa azkar a tadir bi wa shabun da matashi saurayi ko mace eh, namiji ko mace na sha'a fi fa'atin lahi au na sha'a fi fa'atin lahi da ya rayu ya tashi a cikin bin Allah ba abin da ya dame shi sai bautata wa Allah madaukakin sarki menene za a yi ina za a je masallaci yaushe za a sadar da zumunci me za a yi aikin alheri menene karanci menene bai damu da wannan duk abin da ake ta duniya ba Ka shashanci da wasanni da bata lokaci da tozartar da addini da tozartar da rayuwa duk ba ba abin da ke gaban su sai menene Allah zai yarda da shi me manzon Allah ke so shine sai ka zama wa shabun nasha'a fi ba'atillah to in kuma dakki ne fa shi ma ya yana ciki abin da yasa aka kawo sunan mataki shine wannan lokacin yake jin wahalan bin Allah saboda waɗannan abubuwa da ke kiransa amma da shi ya riga ya girma rayuwa ta tafiya ta yi tafiya watakila ma ba shi da faɗan duniya yanzu ai da sai da Allah amma haka kuma me zai yi sai fa a kawo maganar mataki ko matakiya wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid da kuma mutumin da zuciyarsa ke rataye a cikin yace fil masajid bai ce bil masajid ba fi azab kenan ko a cikin masallaci ya je ya karatu ya je ya sallah yana jiran sallah ya je ya karatu ko itikafi duk abubuwan da ake na alkhairi a cikin masallaci wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid imamu ali da ya sha yaji tsakanin shi da na fatima a ina ya kwanta ha a masallaci wa rajulu qalbuhu mu'allaq har ma in mutum ya huce ba zai manta da masallaci din ba yo amma kai ka sha yaji sai ka je wurin club ko ka je wurin hira abokan naka shedanu sai su kara ziga ka su kara inda zaka ba za su kashe wutan ba a'a za su da rura wutan ne sai su kinu su yawa amma mun karanta shi karatu cikin da suka sai na ali da suka sai da ya yaji tsakanin shi da na marziya radiyallahu anhu ma jami'an da ya tashi sai ya je masallaci ya kwanciyarsa bai je gidan shaytanai ba sai je gidan Allah madaukaki sai je dakin Allah sai alkhairi ya tabbata nan manzo Allah ya zai tarar da shi wa shab wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil a cikin masallatai masallatan uwan ku ne masallatai inda ake zuwa ne kowanne masallaci kamata ya zo ya zama wuri ne na alkhairi na haske an ayi sallah a karanta a bude al-littafin Allah a karanta a yi wa mutane bayani su kari imani su tsada samun hasken imani a bude hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gaga yadda manzon Allah yake rayuwa kana garin ku a kasan ku ka ga ga ka cikin farfajiyar Madina kana cikin Madina kana tafiya tare da manzon Allah ana kwanci tare da manzon Allah ana tattaunawa ana hira a shiga loko tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ga yana kada ma imani yana kara ma hasken imani da annan zaka san yaya zaka rayu da al'umma dan da'iman kana tuni da wa? kana tuni da manzon Allah wanda yafi kowa wa rajulani sa'annan kuma yace da mutane guda biyu maza ko mata ta fillahi suka suka akwai suka so juna tsakani da Allah saboda Allah ba saboda siyasa ba ba saboda wai unguwan ku ɗaya ba ko ajin ku ɗaya ko makarantar ku ɗaya ko kungiyar ku ɗaya ko menene wa'annan duk karshe sai a ce al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaquna sai dai soyayya so wanda aka gina shi akan tsoron Allah to sa'an nan daga baya ya zamo dan garin ku ne dan ajin ku ne dan ku ne dan gidan ku dan kungiyan ku ne baki daya dama an an haɗu ne an gina wannan so ko soyayya akan san Allah da manzarsa, to ko menene ma zai zamo daga da alkhairi ya tabbata dan garin ku ne dan ku ne dan ajin ku ne dan menene dan makarantar ku ne duk baki daya inda an gina so akan san Allah da manzansa shi kenan matsala ta kai alkhairi ya tabbata amma matukan wannan haduwa da aka yi ba a inda aka ji ba ba kan san Allah da manzonsa aka gina wannan haduwa ba duk inda aka kai sai an zo an yi hannu riga sai an rabu menene da menene tun daga duniya kafin a je lahira a zo a ce al-akhillahu yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa almuttaquna ma'ana duk wata haduwa duk wani haduwa da aka yi duk wata kungiya duk wata jama'a duk wata jam'iyya da aka hadu ba dan san Allah ba ranar lahira sai an zo an dar ayin arabu tun daga duniya sai an rabu abin da ke saura abin da ke tabbata yana da albano yana da albarka so da aka gina ko soyayya tsakanin yan uwa waɗanda aka gina akan san Allah shine yake tabbata ijtama'a alaihi suka hadu akan haka wa tafarraqa alaihi kuma suka rabu akan haka wa rajulun da wani mutum ko da mutumin da da atum ra'atu zatu mansibin wa jamali mace mai kyau da makami mukami ko matsayi ko dukiya ko kuɗi ko wacce ce yar wani ko yar wacce ma'ana ta hada duk abin da yake jan hankalin namiji zuwa gare ta da kyau da wadata ko ko a'a dangantaka ko ko mukami baki ɗaya abin da namiji ke so kenan sai ta kira shi dan su yi fasikanci ko su saba wa Allah sai ya tuna san Allah ya fi santa da Allah zai bashi ya fi kyau in yayi wannan abin azabar da zai samu ya fi muni فقال سيتي إني أخاف الله ني إنا سورة الله كانت هذا الدنيا ورجل تصدق بصدقة لنا كنا نكدا ده متمن ده يباد صدقة فأخفاها سيقوي صدقة ɓoye sadaka da ma'ana ya san mabukata ya san mai bukata kamar yadda ake yi da a Madina makota ana zaune wacce ta ya rasu kowa ne wa'annan marayu ne kowa ne ba shi da kaza da yamma da almuru da magariba ko da lisha lokacin da wuri ya duhu Zai ga an bude kofa a tura buhun shinkafa buhun sukari kuɗi ne ne ne shi sai ya wuce ya tafiyar sa baka ga wane ne ma ya kawo maka balle gudun ta gaishe da kunya ko ka ji zafi ko ka ji ba daɗi a'a ya baka saboda Allah sai ka fito kanka tsaye baka jin baka jin baka jin shakkan kowa dan baka san kowa ne ne ba shi ma baya son ka san shi dan kada gobe ka fito ka zo ka ganki ka sa kanka ba ni yayi tsakani da Allah ne to haka ake duk wanda ka san yana bukata sai ka je kada ka sa kada ka bari sai ya zo yana roko ka je inda yake ka neme shi ka bashi ka bari kai kadai ko ko a'a ka koyi kada wani ya gani kowa baya son a san wani ya yi miki kaza حتى لا ma شماله ما تنفق يمينه فأن bakwai بقوي da mutumin da ذكر الله ya tuna Allah ya ambaci Allah khaliyan shi kadai ba kowa balle a ce a riyata shiga ce a ce aiwa ne tsoron Allah ne aiwa da kan kokari yake wa rajulun zakara Allah khaliyan da mutumin da ya tuna Allah tuna Allah kuma mun ce sayan abu uku ne ba haka muka faɗa ba tuna Allah karatuttuka ya da addinin Allah da zikiri da tuna Allah in ka ta san mai abu mai alkhairi ka ji nauyi ya ce ka tuna Allah kai ko ko a'a in ka ta san ma abin da yake Allah baya so ka tuna Allah ka bari sai aka ce da mutumin da ya tuna Allah shi kadai sai ya kwararar da hawaye to waɗannan guda bakwai su ne waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a zo ranar tashin kiyama a cikin tsanani zafi da gumi da wahalhalu da kishi kowa na neman inda zai sa kansa ko da dan menene dan ji sanyi ko dan ji iska to waɗannan mutane waɗanda suka saba ma son zuciyarsu suka saba wa shaitan sai Allah ya sa a tsebo su a tsintsinto su cikin al'umma a je a saka su cikin inuwan al'arki suna shiga cikin inwan al'arki su da wata wahala wani zafi wani sanni su rabu ke amma kafin ka iya ka taka wannan mataki sai ka shiga cikin waɗannan halin to shine malamai suka ce waɗannan duk ambatun abubuwan da aka kawo ana ce da su mafhumul lakam wa rajulun wa rajulun wa rajulun suka ce sai wuri daya shine ake itibarin mafhumi wurin imamun adlun shi ma mafhumin da za a fahimta wurin juz'i ne ba kulli bane saboda suka ce al-imamatul uzma makami ne da mace ba za ta zauna a kai ba to sauran matsaloli fa aka ce ai mace ita ma tana zamowa shugaba a cikin gidanta to shine suka ce farkon da aka ce fi zilli yau malafi imamun adlun ba yana nufin namiji kadai ba ko mace a cikin mulkinta a cikin gidanta a cikin iyalinta in ta yi adalci za ta samu wannan wa shabun ta fi fa'atin lahi sai su ce mafhumu laqab ne لا مفهوم lahu ma'ana مفهوم اللقب إلا akwai yana da mafhumul mukhalafa aka ce shabun da sha'a fi ta'atillahi to shabatun idza na sha'a sai zama ba ta shiga a ciki sai nan suka ce a'a mafhumul laqab ne baya gwada cewa mace ta fita in mace ma matashiya ko mace tsohuwa ce ko duk inda take ita ma in ta yi wannan aiki Allah zai saka ta cikin wannan inuwa wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajidi sai malaman suka ce watakila wannan shi ma zai zama mafhumin yana da ma'ana ko kuwa ana ikibari da shi wani suka a'a ko mace ce in zuciyarta na rataye da masallaci ko da yake sallan mace a gida ya fi mata lada da masallaci to in zuciyarta na son masallaci ba saboda ɗakin Allah suka ce za ta shiga ciki wa rajulani tahabba billahi suka ce ko da mata ne su ma suka so suka so junan su tsakanin da Allah ba dan fitina ko gulma ko wani abin ba a'a tsakani da Allah soyayya kuma tsakani da Allah shine wani na son bin Allah ina son shi dan Allah illa iyaka wa rajulun da atu imra'atun zatu mansibin wa jamalin to menene mafhumul mukharib menene aka akasin wannan in mace kuma aka samu mutum mai kuɗi mai kaza mai mulki mai makami yana yami yayi fasikanci da ita in ta kiya ta ce inni akhafu Allah za ka shiga ko ba za ta shiga ba za ta shiga ko to ya zama mafhumul laqabin kenan ko la ibrata laha ورجل تصدق بصدقة إما تتعيتك متيفا كبار صدقة من يزي فارو إتما ذات تجد وإنك wa rajulun zakara Allah haliyan haka mace in ta tuna Allah ta fara ra'awaye matsayin ta kai nan haka Allah zai ba zai ba ta wannan Allah zai zai kai ta wannan matsayi shine ake cewa mafhumul lafz kenan ko قال حدثنا علي بن الجاري أخبرنا شعبة قال أخبرني معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزائي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك فأما اليوم فلا حاجة لي فيها an karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tasaddaqu ya jama'a ku yi sadaka ku yawaita sadaka ku yawaita yin aikin alkhairi ayi zakka ta farilla ayi sadaka ayi kyauta a taimaka waɗanda ba su da shi fasa ya ci alaiku Allah ce a sannu wani lokaci wani zamani zai zo maku yamshi rajul bi sadaqatihi mutum zai ɗebo sadakan kuɗin dukiyar ciyarwa yana tafiya yana neman wa zai ba kowa ya ce baya so shi ma ya wadata fa yaqulu rajulu law ji'ta bil amsi yamshi rajul bi sadaqatihi fa yaqulu rajulu qa'ida usuliyya anna al ma'rifata anna an nakirata idza u'idat ma'rifatan kanat aynul ula ula كما فأرسلنا إلى كذلك رسولا فأتى فرعون الرسول فكان الرسول الأول هو الرسول الثاني طيب فالمعرفة إذا أعيدت معرفة اقتبت كثير فقال يمشي الرجل sai mutum ya tafi ya ɗebi sadakarsa yana tafiya fa ya kulun sai wani mutum daban sai mutumin da aka zo a ba sadakar ya ce da ma jiya ka zo da wannan sadaka sai na karba amma yau ba na bukata yasa manzon Allah yake kire da mutane yake tasaddaku ku yawaita sadaka rayuwa la budda ba za ka samu alheri wurin Allah ba sai ka ciyar da dukiyarka باب من امر خادمه بالصدقه ولم يناول بنفسه yace babin da ke bayanin hukunci wanda ya ce ma yaron sa ko khadimin sa ko yaron gida ko mai aiki a gida yace ya bashi sadaka yace dauki kaza ka je ka bayar sadaka ko kuɗi ko abinci ko wani abu ba mai gidan kai ne arzikin ba kai da kanka ka dauka ka je ka bayar ba menene hukuncin wannan abin da yasa Imam Bukhari ya kawo wannan da aka ce wa rajulun bi yamini babu sadaqat bi yamini saboda kada ka zaki cewa kada ka fahimci cewa lallai sai kai da kanka ka ba da sadaka a a in ka dauka ka bayar ka ce aje a bayar za a je a bayar za ka zo ka karanta da kai da ka bayar da wanda ka aika za duk kuna da lada وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري يروي سورة من الله صلى الله عليه وسلم وأن أنا كده في تعليقي حديثي أما إمام البخاري سيكاوش معلق بصيغة الجزم حديثي صحيحي ذاك هو كرن تاشي موصولا كسنة جيدة كومي يتي وقال أبو موسى يتي أبو موسى يفدا عن النبي صلى الله عليه وسلم daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me manzon Allah yake yace huwa ahadul mutasaddiqaini yace shi yaron da aka aika din su ya zama ɗayan masu ba da sadaka kenan wanda ya ɗauki dukiyar ya bayar zai samu lada kai da aka aika ka je ka bayar kai ma za ka samu lada kowanne ba zai tawaye ladan wani ba amma baya nuna cewa ko zai ladan ku ɗaya a'a akwai bambanci قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا sallallahu alaihi wasallam an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha manzo Allah yake in mace ta ciyar daga abincin gidanta bayan ta san cewa wannan ciyar wadda za ta yi mijinta zai amince da haka bai ce in ta ɗauki dukiyar mijinta ta bayar ba sai ce abinci saboda kada a ɗebi dukiyar a yi farna sa'annan kuma abincin za mu zo mu karanta a ce khairu sadaqati ma kana an zahar gidan shi yasa yake in mace ta daga abincin gidansu da mai gidansa ya kawo laira mufsidati ba da barna ba ba da nufin ta cutar da mai gidan ba ba abinci ai lissafi zai kai kwana talatin ko kwana ashirin ta san lalle in ta ɗeba ta bayar za a samu cikar sai ta ɗeba ta bayar aka ce yayi kuskure ta yi kuskure sai sa aka ce gaira ce Allah ya albarkace ku kuna da abinci aka dafa zai wadaci gida sai a dabi wani ko jaura a ba makota ko wanda ya zo ba da shi ko ƴar uwa ko wata ba da nufin ayi barna ba sai manzo Allah ce kana laha ajruha yace wannan matan tana da ladanta bima an fakat saboda ciyar wanda ta yi wani zawjiha ajruhu bima kasaba mai gidan kuma na da ladansa da yake shi ya tara dukiyar ko abincin walil khadimi mithlu zalika yaron gidan da ke kulawa da abincin ko yar da ke kulawa da abincin ko ko ke zuwa take fanan ita ma tana da lada ko shi ma yana da lada haka la yanqutu ba'dhum ajra ba'dhin a, kowanne a cikin su uku din nan baya rage ladan ɗayan amma baya nuna baya nuna cewa dukkan su daidai suke a cikin lada dama wanda ya je dukkan ayya lada ko babu yace wani babi kuma la sadaqata illa an zahari ginan yace ai babu sadaka ko kyauta ko menene da menene sai in gidanka ya wadata ka wadata kanka da matarka da 'ya'yanka da iyali sa'annan sai ka ɗebi shaura ka bayar amma matar matarka na da bukata ka hana ta ko 'ya'yanka na da bukata ka hana su ka ɗeba ka je ka ce zaka bayar da sadaka ko kyauta ko dan a gani aka ce a'a ba haka ake ba shari'ar musulunci ba haka ya tsara ba akwai tsarin da shari'ar musulunci ya taho da shi da yake lallai ne kowa ya bi wannan tsari kafin a zo a gina eh, tantagaryar shari'a ɗin wanda za a ta aiki a za ta yi aiki akan kowa wannan zaka iya yi tsakaninka da iyalanka tsakaninka da makotanka tsakaninka da jama'a wa man tasaddaqa wa huwa muhtaj yace wanda kuma yayi sadaka alhalin kasancewa shi yana bukatar abin ba karshe zai shiga da kai suka aw ahluhu muhtaj ko iyalansa iyalinsa suna bukatan wannan alhadin au alaihi dainu ko ko a'a akwai basussuka a kai ana cin ka baki ka ce kai zaka ɗiri kuɗin ka ka bayar da kyauta ko ka ba a'a aka ce ka ba ka biya mutane basussukan su tukunna dama haka shari'ar musulunci ya tsara manzon Allah yace a daga hadisin kudsi ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktuhu alayhi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta bidda Mata kan raba ilayya abdi bi a habba ilayya duk abinda za ka yi na ibada ka fara da farillai farilla ita ce in ka fara ita ce wajiba abinda Allah ya fito kenan daga nan malamai suka ce minti daya a cikin farilla da zaka shiga ya fi maka awa daya da zaka saura kana yi a cikin nafila ma'ana aka zo aka tada kabbara liman ya shiga cikin farilla kai ka zo kana nafila suka ce alheri da kin yawa ya wuce maka ko ana jin ka bashi ka nemi dukiya ka je ka ce kai zaka bada kyauta dan a gani dan a yaba aka ce shari'ar musulunci ta hana wannan ka je ka biya mutane haƙƙin su ka sauke wajibi akan ka kenan au alaihi dainun faddainu ahaqqu an yuqba min as-sadaqati yace bashi bashin da ke kanka shine yafi cancanta yafi wajaba ka je ka biya mutane basu su sukan su su ba biya bukatun maimakon ka ce a'a ka ci biyan su bashi sannan zaka je ka bada kyauta ko sadaka Wani iski wani hiba da yan tayi uyaye da kuma kyaututtuka da kyaututtuka da yan tayi uyaye matakan ana jin ka baki farkon abin da za ka yi sai sa aka ce mutum yana mutuwa farkon abin da za a yi ana jin shi ba tuka in ana jin shi baki sai a je a biya haka kai ma tun kana raye in ana jin ka baki sai ka ɗauka ka biya mutane ka sauke wajibi a kanka kyaututtuka da za ka yi waɗannan ba su kai karfin biyan bakin ba wa huwa alaihi yace a a wannan raddi ne a gare shi eh, a ce kace zaka je kai kyauta ko ka je ka yanka wuyaye ko kai sadaka alhalin ana bin ka bashi aka ce a a a koma a je a biya basu suka tukunna laisa lahu an yuslifa amwalan nasi yace bai kamata ka halakar da dukiyar mutane ba ma'ana halakar da dukiyar mutane suna bin ka bashi ka dauki kuɗi su ka basu in baka dauka ka basu ba ka je kai kyauta aka gani aka yaba maka ka halakar da dukiyar mutane ga abin da yake wajibi a kanta, ka bari ka je kana yin abin da yake ba wajibi ba wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama sai yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wannan kuma hadisi ne amma sai kawo shi mu'allaq bi sigati ta'lil bi sigati al-jazm talisi kenan man akhadha amwalan nasi duk wanda ya karbi dukiyar mutane yuridu islafaha yana niyyar ya halakar da dukiyar Allah zai halakar da shi da dukiyar illa an yakuna ma'arufan, to wannan istisna'in idan zai koma zai koma can wa man tasaddaqa wa huwa muhtajun aw ahluhu wanda ya sadaka kuma yana bukatar abin shine sai ce sai dai in wannan mutumin an san shi da hakuri da cijewa da juriya da imani mai karfi wanda zai hana wanda ba zai sa shi ya shiga halin kakalika ba kamar yadda halin sai na abu ya kasance ma'ana wa irin waɗannan zai iya bada zai iya bada sadaka dan ba zai zo ya fi damuwa ba illa an yakuna ma'rufan bis sai dai wannan ya zamo an san shi da hakuri zai iya ɗauka ya bayar ma'ana yana da bukata yana bukatar dukiyar zai iya dauka duke bayar kuma yayi hakuri kamar yadda sayyidina abubakar yayi fa yukira ala nafsihi sai ya ta wani akan kansa walau kana bihi khasasa ko da shi yana bukatan abin tafsir abi bakr kamar yadda sayyidina abubakar ya aikata kamar aikin sayyidina abubakar sayyidina umar yace a manzon Allah yace ayi sadaka a ciyar a kawo amika yace sai na dauki ya ɗebo rabin zuciyarsa yau zai aikin da ya na kowa kenan dukiyarsa baki ɗaya raba ya ɗebo rabi za a ci fadar manzurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce yau ne ni yadda aka yi sai na riga sai na Abubakar sai na dauka sanka sai na yi abin da sai na Abubakar bai ba sai na yi abin da fi kowa sai ya ɗebo rabin dukiyar baya sai ga sai na Abubakar ya ɗebo duk abin da ke gida duk abin da ya mallaka ya ɗebo bai bar komai ba ya ce ya Rasulullahi gashi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake to me ka bar ma ƴaƴanka sai ce taraktu lahumullah wa rasulahu na bar musu Allah da manzansa da yake manzon Allah ya amince da imanin sayyidina Abubakar sai ya karba ya san ba abin da zai faru daga baya ya manzon Allah yake da za a auna dora imanin sayyidina Abubakar akan mizani a dauko imanin al'umma baki daya a dora imanin sayyidina Abubakar sai ya rinjaya wata rana manzo Allah na cikin sahabbansa yana ba su labari yana ba su labari yace wata saniya wani lokaci aka dora mata kaya sai ta duwaiwaya tace mali haza kulati ba dan haka aka halicce ni ba a wahal da ni ba sai manzo Allah ce amantu bi zalika wa amana bi zalika Abu Bakr wannan lokacin ba sayyidina Abu Bakar ne amma manzo Allah da ya fadi haka sai ce amantu bi zalika na ba da gaskiya da haka wa amana bi zalika Abu Bakr Abu Bakar ma ya gaskata haka ma'ana manzon Allah ya yi wa sayyidina Abu Bakar kyakkyawan shaida kenan sallallahu alaihi wa sallama yace sai na abubakar to kai ne kabar bar ma iyalinka ne ka ɗebo dukiyar bar duk abin da ke banki duk abin da ke gida ne ka ɗebo ka kawo me kabar bar ma iyalinka sai ce karatu lahum Allah wa rasulahu na bar musu Allah da manzansa nan, duk wanda ya samu Allah da manzansa da ya kasara komai ba duk wanda ya rasa Allah da manzansa duk abin da ka tara kana kan kasara kafili abubakar hina tasaddaqa bi malihi وكذلك آثر الأنصار المهاجرين haka kuma mutanen Madina suka fifita mutanen da suka yi hijira daga Makka suka je yayin da manzan Allah ya kulla 'yan uwantaka tsakanin mutanen Makka suka yi hijira suka bar dukiyar da suka zo Madina sai manzon Allah ce to kai wane wane ya zama ɗan uwanka kai wane wane ya zama ɗan uwanka yayi ɗan uwantaka tsakanin ya kulla ɗan uwantaka tsakanin sai mutanen madina suka gwada bajinta da karamci da fifiko sai kowanne wannan ya kalli dan uwansa da manzo Allah ya kulla in ka tsakanin su sai sai ka kalli dukiya ta muraba muraba din ka dauki rabi na dauki rabi wannan sai kalli ma suna da mata guda hudu ko uku ko biyu kalli wacce kake so sake san ta gama idda ka aure ta wannan shi ne Allah ya yabe su wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasas wa man yukashu halaki fa ulaika humul muflihun haka ake ce duk wanda aka kiyaye shi rowa duk sa'an da kake rowa ka tabbatar da cewa kana cikin sharri duk sa'an da Allah ya hore ma ya huwace ma ya sa ka fi karfin karfin zuciyarka kana nikawa kana ciyarwa fa ulaika humul muflihun haka Allah wa man yukashu halaki wanda duk aka kiyaye shi shokka shok me ne shok bawo tafkiri ma'ana rowa albukulu shine rowa ko ashokku kuma fa albukulu kai rowa da abin da kake da shi ashokku kai rowa har da abin da wani ke mallaka baka sai ba baya faruwa akwai da ko me ya sunansa da hausa koro kenan bakin ciki kenan wa man yuqa shuhanafsihi duk wanda aka kiyaye wa ruwa sai kai fa ulaika wancananka ulaika mubtala kenan sai kawo humul muflihun humul muflihuna ya kawo damirul fasli ya karfafa magana fa ulaika humul muflihuna wani annabi sallallahu alaihi wasallama an iba'atil mali yace manzon Allah yayi ani ya ana a tozar ta dukiya a batar da dukiya dan me za ta dauki dukiyar mutane suna bin ka baki ma'ana duk sa'an da ya ga abin da yake yafi wajaba a kanka ka ɗauki dukiya ka je kai abin da yake ba ne yafi wajaba ba aka ce iba'atil mali wannan shi ne shari'ar musulunci yana da daɗi in na da daɗi ma ba ta da daɗi da mun aikata waɗannan rana ɗaya sai ga Allah ya tabbatar da diga digin mu ba wanda ya isa ya tsaya gaban mu ya hana mu tafiyar da shari'a saboda lokacin mutane wannan ya kauce sun zuciyarsa wannan ya kauce sun zuciyarsa ne sai Imam Bukhari yace wala hannabi sallallahu alaihi wasallama an ibaatil mali laysa lahu an yubayyi'a amwalan nas bi illati sadaqa bai halatta ka tozartar da dukiya mutane wai dan za ka yi aikin alheri ba ma'ana duk sa'an da ga dukiya a hannunka ko dukiyar mutane ko mene ne ga abin da yake ya fi wajaba a kanka in ba a ce kai ba ka je kai wancan da yake ko nafila ne ko mustahabi ne wani ma sai zamo makaruhi aka ce a ba salmala yana da daɗi ko ba shi da daɗi haka shar'a ce wa qala ka'ab radiyallahu anhu yace ka'ab dan maliku yace qultu ya rasulullahi nace ya manzon Allah inna min tawbati an an khala'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulih sallallahu alaihi wasallam ka'ab dan maliku yana cikin mutane guda uku da aya ta sauka a akan ka'ab dan maliku wani mutum ne cikin sahabban manzon Allah yace bai taba jinkiri ba in manzan Allah ya kira za a je yaki duk sa'an da duk yakin da aka je ya tare da manzan Allah sai wata badar ta zo yakin badar bai tafi ba ya tambaya ya aka ce manzan Allah ya fita ya aka ce manzan Allah yana dawowa sai yace sai na yi duniyan nan duk wani wanda na amince da hankalinsa a cikin jama'a ta ko yanwa sai da na tambaye shi wace irin kariya kila za mu yi tsira daga manzan Allah dan za a tambaye ni kuma ya yi yace sai da nabi duk masu hankali a cikin jama'a me kake gani ne kuma zan Allah ya tambaye dan a cikin gaskiya ba abin da ya hana ni gaskiya ba wata illa bace ba rauni bane ba rashi bane ba komai bane kuma gashi ban tafi ba kuma manzon Allah sai ya tambaya dan Allah me kake gani ya zai kowa ya baki ra'ayinsa karshe dai ya ga ba yadda za a yi in yi manzon Allah ma ƙarya sai ka yi aya in za sa da aka tambaye shi ya manzon Allah ba abin da ya faru wallahi lafiya ta kalau kuma ina da iko ban tafi ban manzo Allah ce ku je ka har mu ga hukuncin da Allah zai yi shine aka saukar da wa ala sadaqata Allah mun gane ko har ya ce wa ala salafati alladhina khulifu hatta idza baqat alaihim al-ardu bima rabu wa baqat wa baqat alaihim anfusuhum mun gane to su ne kabu dan maliku da wa'ansu sahabbai guda uku to shine sai manzo Allah ya ka abu ina maka albishir da alkhairi mai dimbin yawa sai ka bai ce alkhairin daga gare ka ne ko daga Allah sai ce daga Allah ke to ina ji ke Allah ya saukar a cikin kaza kaza kaza kaza Allah to shi wannan ka abu din shine ya manzo Allah tuban da zan yi laifin da yayi tuban da zan yi duk dukiyar da nake mallaka na fita ciki na bar wa Allah da kada sai manzon Allah ya tausaya masa dama kowa manzon Allah ya san gwargwadon temperature na imanin sai na Abubakar da ya bayar manzon Allah ya karba da kabu yake duk dukiyar da nake mallaka na bar wa Allah a zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ce amsik alayka ba'da malika a'a riki wani kada ka mika duka an sani sai kai ka shiga daki kai kuka ba za ka iya ba imanin bai kai nan ba sai manzon Allah ce a'a ka riki wani ne ko huwa khairul laka manzon Allah ce shine abin da yafi maka قلت سيتي فإني أمسك سهم الذي بخيبر سيتي تجد فيها تنابر والله da manzansa amma rabona da na samu da yakin haibar da aka yi shine abin da nake mallaka yanzu shine na rike to shine abin da imamu bukhari da ibnu hujja da yake kenan ma'ana wanda aka amince da imaninsa ba zai iya yin hakuri kuma iyalin ƴaƴan za su yi hakuri din aka ce an yadda ya bada dukiyarsa amma in ba haka ba aka ce la an tazara warasataka a khairun min an tazarahum halatan yatakaffafuna an-nas shari'a musulunci ce قال حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول أن كان أبو هريرة الله يكرم مسجد manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu sadaqati siyayyar sadaka ma kana an zahar jinan wanda aka yi